Tambaya ta hudu, yaya za ka yi alwala? Amsa, ka wanke tafuka sau uku, sai ka yi kuskurar baki, ka shaƙa ruwa, ka kuma face sau uku. kuskurar baki shine sanya ruwa a baki da kuma karkaɗa shi da zubar da shi. Shaƙa ruwa shi ne jan ruwa ta iska zuwa cikin hanci da hannun damansa. Facewa shi ne fitar da ruwa daga hanci bayan shaƙawa da hannun hagunsa. sannan wanke fuska sau uku, sannan wanke hannuwa biyu zuwa gwiwar hannu sau uku, sannan shafar kai, za ka fuskanto da hannayenka, sannan ka yi baya, sai ka shafi kunnuwa biyu, sannan ka wanke ƙafafuwanka biyu zuwa idan sawu sau uku. Wannan shi ne mafi cika. Haƙiƙa wannan ya tabbata daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. A cikin hadisai, a cikin Bukhari da Muslim waɗanda Usman da Abdullahi ɗan Zaid da wasunsu suka ruwaito su, kuma haƙiƙa ya tabbata a Bukhari da waninsa, lallai cewa shi ya yi alwala sau ɗaiɗai, kuma cewa shi ya yi alwala sau biyu ma'ana lallai cewa shi ya wanke kowace gaba da gaban alwala sau ɗaiɗai ko sau biyu biyu.